yadda kuka sani na yi yau na ci karo da wani sikirin mai suna duka dauka can haka za mu tattauna akan wannan sikirin mai toshi duka dauka wannan sikirin duka dauka menene ya baka sha'awa a kansa da har kai sa, ka ji za ka iya yin wani abu kansa. Amma shi dai skill na duka ɗauka a takaice don babu lokacin da zan iya bayani sosai don akan storin nan zan iya kwana nema bayani sa ban gaji ba kai kanka ba za ka kusa ba saboda abubuwan da ya hakika wannan labarin lokacin da na fara jin labarin aiki na kwadaitu ya kasance kasance kai daga cikin jaruman da za su taka rawa a wannan gagarumin project mai suna duka ɗauka so na ɗan duba wasu abu yanzu da aka bin ma story na duba sun biyu ne zuwa ɗaya ba a cewa komai suna wannan labarin alfarma annabi sai ya nominate ma a takaice duk wani fim ɗin hausa da na duba suna sunan nan kasu wani abu addu'a nake cikin zuciyata allah ubangiji ya sa ina ɗaya daga cikin wanda zai ja wata karakta a cikin fim din nan duk duka karaktan fim din nan ba na banza kowane jarumi ne mazaunin kansa ne a cikin aikin nan so don haka karuwa ce da kuma abin tausayi da abin da ke faruwa a society da cikin wannan situation din da muke ciki hakika wannan fim mai suna duka ɗauka sai ya sa mutane da dama kuka wallahi kuma sai ya gyara tarbiyyar wasu 'ya'ya alfarmar na rasulullahi wannan babban Allah ubangiji mana jagora na ji daɗin labarin nan sosai sosai ina godiya masoya na kar ku bari a baku labari ku biyo mu a cikin aikin duka ɗauka domin ni jarumin na kubar na gudu ina ɗaya daga cikin wanda za su taka rawa a wannan kasirin fim mai suna duka ɗauka ina godiya ko mai sauraro kuna jin mu dai a cikin wannan cikirin na duka ɗauka ko malam isa gare ka malam isa menene ya baka sha'awa ko ya ja hankalinka akan wannan fim na duka ɗauka za ku fara shi a wannan dan kwanaki da wuce bakwai ba haka ko wani abu allah za ka muna so da yi mana bayani a kansa menene ya baka sha'awa a kansa ai ya ja hankalinka kaji kana sha'awa ka fara um, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko dai wannan script duka ɗauka lokacin da darakta ya kira ni a waya yake gaya mun akwai wani fim da za a yi duka ɗauka so na ce duka ɗauka ya ce iya eh. yi ce wannan wani irin title ne sai ne abun ma ya bani dariya ta cutu ba matsala zan zo darakta mu zauna so bayan na zo mun zauna sai ya bani ya ce da farko dai ka fara karanta labarin shi kansa daga wai mai ma labarin yake wallahi da na je na karanta labarin nan na yi mutukar farin ciki kuma na kuɗaici da a ce na fito ni kaina a cikin wannan karakta ɗin da cikin a cikin wannan saboda shi duka ɗauka wallahi labarin ya bambanta da sauran labarai da ake na ɗaya ke na biyu shi kuma duka ɗauka labari ne da aka yi shi aka gina shi akan wasu abubuwa da suke faruwa da idan ba zan manta ba akwai wani sin da na karanta a cikin wannan script wallahi da gaskiya ya taɓa ni kuma da gaske wannan abin yana faruwa a kan so abin da yake magana a cikin sirrin labari ne akan wani kangararren yaro kuma labari ne ake yin su akan fyaɗe yanzu da ya yi za a yi wa yarinya fyaɗe ko dan ba ta da gata iyayenta ba za su iya ɗaukar ɗawainiya ba ko kuma shi ɗan masu hali ne yana da wata hanya da zai iya kurɗawa da yi yi wa banza na farko kenan na biyu kuma labari ne aka gina shi akan mata da ake yi musu fyaɗe iyayensu su kuma ba su da ƙarfin da za su iya bin kadin ƴaƴayensu, ko kuma idan sun bi kadin ƴaƴayensu, suna tsorar kada mutuncin ƴaƴayensu su zube a idon duniya su ɓoye kuma su cutar da kansu wannan shine babban kuskure da na gani a cikin society mu da ke faruwa kuma sai na ga a wannan labarin duka ɗauka an zo da yadda za a magance wannan matsalolin wallahi shi ne abin da ya burge ni kuma ina alfahari zan fito a cikin labarin nan insha Allah kuma zan ba da gudunmawa ta dari bisa to malam nisa masu sauraro dai kuna jin kun ji mu mun tattauna da malam umar mun tattauna da malam isa akan wannan sikirib mai suna duka ɗauka gaskiya abin da suka faɗa a cikin wannan shiri na duka ɗauka abu ne wanda ya kamata mutane al'umma su tsaya su duba su gani ya kamata a ce su tsaya su duba tsam su gani su ma su yi sha'awa su zo su wannan script da ake suke gani sun gaya mana ba a gama sai da shi ba har yanzu ana nan ana sai da wannan fom mutane ya kamata a zo a kalle shi kuma don allah mutane idan an fara shi ya kamata saboda zai gyara mana tarbiyyar ku tuka ɗauka naku ne namu ne ba mu mu kaɗai ba mun gode masu sauraro